السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba kati gaba da karatunmu na wannan littafi na fikihu mai suna al-muqaddimatul ajziya lil jama'atil asariya wanda abul hasan ali al-maliki al-kazili ya rubuta fi mazhab al-imam malik bin anas rahimahumullah tabaraka wa ta'ala idan ba manta ba a darasinmu wanda ya gabata mun yi bayani dangane da wato matsayin duk wanda baya sallah da farko dai wanda kwata-kwata baya sallah ga matsayinsa nan sannan na biyu wanda kuma ya yi sakaci ya yadda cewa sallah wato dole ne a kansa amma kuma bai aiwatar ba shi ma ga hukuncin da malamai suka ce a yi masa sannan na uku wanda sallah ta kubuce masa wato bai samu ya yi ta a cikin lokacinta ba shi ma ga abin da malamai suka yi magana a kansa sannan kuma akwai ɗan lokaci da aka kawo na maganan yara ƙanana wanda aka ce a yi musu umarni da yin sallah suna ɗayan shekaru bakwai sannan a da ke su idan ba su yi sallah ba yayin da za kai shekaru goma saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma matukan an yi kokari an kiyaye haka wannan yana taimakawa yara su taki da kyakkyawan tarbiyya a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga inda malai ce faslo wani fasali na musamman akan sallah har ila yau a salatul kansa, kanta salloli na farilai guda biyar ne da farko akwai azuhur sallan azahar wal da sallan la'asar wal maghrib da sallan magriba wal isha da sallan isha'i wa subh da sallan asuba amma ta farko ita ce sallah ba saboda za Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a daren da yi Isra'i da raji da ya dawo to mala'ika ya fara zuwa ne da ba saboda haka sallah ba ita ce ta farko domin a farko rana kenan har riga an shiga kamar gobe ina fata an gani na'am to don haka wannan ta wanda aka yi ko aka lissafa su ba wai ana nufin haka suke jere a rana guda ba domin kada mutum ya rikice ya ce tawaki a zahari ta ce ta farko ba kuma ana yin ta wato sun jiya yasa za ka ji wani yana cewa ina abu ya faru bayan sallar ba. sai ya ce ai su ba jiya mun yi sallar su ba. lokaci kaza ko mun yi sallar ba abu kaza ya faru sai ka bincika sai ka samu sallan asuban yau ce amma yana kiran ta jiya ya kira ta jiya to ana samu irin wannan littafi ko an yi haihuwa sai ta yi jiya ne aka haifi yaron bayan sallah asuba an haife shi jiya kaga automatically idan ya ce an haife shi a jiya to lissafi zai fara daga yau ke kun za a yi la'akari da jiya bi ma'ana za a ce to yau ba yaro ya kwana ɗaya kenan alhali ko rabin kwana bai ba amma zai ce jiya ka haife shi to yana da kyau a rinka kiliyarin din wato ire-iren waɗannan menene abubuwan da suke ambigo wanda suke gumo eh, na to mala ya kawo mana wannan kimfiɗa ne domin ya ambata mana lokatan sallah shi yasa ya ambaci waɗannan salloli guda biyar domin ya ambaci lokatansu shi yasa yace wa likulli wahidatin minha waqatani kowace guda ɗaya daga cikin waɗannan sallolin farillai guda biyar tana da lokatai guda biyu tana da lokatai guda biyu eh, na ganin ko za a rage askin ya eh, kashe su kawai a kashe mu gani na wale hidatin wahidatin minha waqtani kowanne kowace sallah tana da lokacin guda biyu ikhtiyariyun wa daruriyun zaɓaɓɓen lokaci da kuma lokacin lalura والخياري للظهر lokaci na sallan أظهر min zawali kamsi li akhiril daga gocewar rana daga tsakiyar sama zuwa ƙarshen inuwar tsawon mutum shine da ya kare alƙama alƙama kenan idan mun yi la'akari za mu ga waɗannan littafan fike hukutu suka fitar mana da waɗannan lokacin sallah dalla-dalla amma su ma asali sun samo daga menene ko daga ina ne sun samo daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam akwai wadansu hadisai guda hudu sun yawan hadisan da suka yi magana a lokacin sallah guda hudu su ne jagorori su suka ambaci cikakken lokacai na sallolin farilla guda biyar din nan kowace sallah suka ambata masa lokaci guda biyu amma ayin qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala dun kulefa shi yasa aka ce babu yadda za a yi ka fassara ayin qur'ani ba tare da waye hadisan annabi ba sai dai idan an laluma hadisan annabi ba samu fassara ba to wannan kuma ko wajen su ka'idodin da ake bi to an baka dama kai fassara mai yanci shine tafsirul qur'ani bil ra'yil maqbul za ka yi tafsirin ƙur'ani da ra'ayi wanda yake karɓaɓɓe amma sai ka cika waɗansu ka'idodi dangane da lokacin sallah a dunkule abinda Allah ta'ala ce inda salata kanat alal mu'minina ita kitaban mawquta sallah ta kasance akan mu'minai wajiba ce kuma wanda aka yanke masa lokaci aya ta farko kenan saboda haka wajiba ce wanda aka yanke mata lokaci na lokacin aya ba ta ci gaba da ambaton wannan ba sai ɗaya ayan ta ce akimi salata liduluki shamsi ila dasakin laili wa ƙur'an alfajiri inda ƙur'an alfajiri kana mashuda bi ma'ana ka tsayar da sallah liduluki shamsi yayin da rana ta goce daga tsakiyar sama yasa imam malik ya ce duluku shamsi mai luha a cikin motsa imana duluku shamsi a cikin wannan aya karkata rana daga tsakiyar sama daga nan ila fakin layi wato ka tsayar da sallah har ya zuwa fakin laili shine duhun dare kai ka ce wato za a yi ta yin sallah sannan idan an yi sannan a sake yi har dare ma idan ya kiga a sake yi har zuwa can cikin dare ya sa malamai suka ce hakimin salata li duluki shamsi ila ga gasakin layl wani an ambaci salloli guda hudu sallan Azahar, da sallan la'asar da sallan magriba da sallan ishaki sai wa qur'an alfajiri da lokacin bayyanan alfijir. sallan asuba kenan ita kadanta kuma sai aka ambace ta a fankare inna qur'an al-fajr kana mashhuda saboda ana halartar wannan sallah amma abinda hadisi ya tabbatar mana da sallah asuba da sallan la'asar sune mala'iku suke halarta yasa aka ce wato inna qur'an al-fajr kana mashhuda wasu malamai suka ce idan ka dauki la'asar da asuba to asuba ta fi nauyi ta fi wahalarwa ta fi tsanani amma kuma wajen daraja da matsayi wato kamar sallallahu alaihi ita kuma tafi fi wasu ba to abinda aka ambata a cikin wannan aya shine za a yi mana bayani dalla-dalla ina fata an gani. na shi yasa yace zaɓeɓɓen lokaci na sallan zahar min zawali kamfile a qama daga ainihin gocewar rana har ya zuwa inuwar mutum ta zamo daidai da tsawonsa wa huwa awwal al asr shine kuma farkon lokacin sallar la'asar farkon sallar eh, lokacin sallar la'asar zabebe shine lokacin da inuwar mutum ta zamo daidai da tsawonsa wannan babu bambanci tsakanin dogon mutum daga jere eh babu wani bambanci ya za ce kowa ma zai iya gudawa da tsawonsa inda akwai rana to kaga waɗanda ba su da rana sai su yi ne sai su yi kirgado ko su yi da kake da shi za su yi amfani shi ne za su gane lokacin sallah na farko wa akiruhu karken safa ila firari kamfi zuwa ga jaudin rana shi ne firari da sadun in ka ce firari wannan kuma na bayan sallah su ba kenan da sinu shine bambanci to kun ga nan ya ambata mana cewa zaɓaɓɓen lokaci na sallah a zahar idan rana ta goce daga tsakiyar sama tana gocewa daga tsakiyar sama to za ka yi lissafi har iya zuwa lokacin da inuwan mutum za ta zamo daidai da tsawonsa kuma inuwar mutum tana zamowa daidai da tsawonsa to lokacin sallar la'asar ya fara ta ga ƙarshen zaɓaɓɓen lokaci na sallan a zahar ke lokacin da la'asar za ta zamo ta je ƙarshen lokacin muktari shi ne lokacin da ta yi jau to in ka duba za ka ga la'asar wato kamar lokacin ta haifi ɗan tsawo a kan sallan azahar ina fata an gani lokacin da rana ta yi jau ko ta ɗan fara jau shi ne safara'u ƙarƙadar walamma ta fali ka annaha في الأفق عين الأحول وللمغرب بغروب قرص الشمس مغربا كما idan ƙwallon rana ya bace gabarin gari saboda haka lokacin da ka zo kawo kan kwalta ne ko kana cikin masallaci ne kawai da ka dubi yamma sai ka ga baka ganin rana sama ya dan fara jajajaja don a lokacin ne za ka fara ganin shabaki shafakin nan daga gabas Sun da ranar ta yi nisa daga gabas tana can yamma amma ba mamakin ka hau bene mai tsawo kamar hawa goma za ka iya hango ranar tana can ba ta karasa faduwa ba wanda yake bene hawa goma ya hango rana magariba ba ta yi a wajensa ba amma kai da kake kasa magariba ta yi a wajenka eh gine bambanci A ko shiga jirgi ma haka ne lokacin da za ku zo ku shiga jirgi za ku ga kaman an yi daf magariba sai sa aka ce koda magariba ta yi immediately za a yi ce akwai jirgin da karfe shida da rabi ne za a shiga Da shida da rabi kun shiga kafin ya taki bakwai saura kwata zai taki bakwai saura kwata kuma bakwai saura kwata yin kiran sallan magariba kuna azumi duk kun yi buɗe baki kun yi komai kuna cikin jirgi shi kenan ana taki can kawai sai kuka hango kwallon rana to tun da kuri za kun sha ruwa a kasa ta sha ɗaya eh, eh. amma in ba su ba ku abin ku da baki ba ba ku yi ba da kuka hau sai kuka hango rana to hukuncin ku ya koma sama eh, da kuna hukuncin kasa ne amma yanzu hukuncin ku ya koma sama eh ne bambanci ina fata an gani wa huwa mudayyaqun lokacin sallar magriba yana da takuri ainu a takure yake gairu mumtaddin ba mai miƙewa bane saboda haka yukaddaru bi fi'liha ba'da tahsil shurutiha ana kaddarawa ne da aikata sallan magariba bayan an tabbatar da sharuɗarsa eh, bayan an tabbatar da sharuɗarsa dalilin da ya sa kenan ga masabar malikiya suke cewa babu nafila kafin sallan magirba idan da za ku iya tunawa ko a da da muka tashi cikin giyayenmu da kakanninmu lokacin da muke yara ana kiran sallan magariba ake fita ba ba ta lokaci mu kuma yanzu ma sai a ja lokacin wani waje ma har sun yi sallan magariba Eh, amma da ya riga ya zama kamar jiki wa mutane to su malaman da tun da su suna da fahimtar cewa rana tana faduwa aka kira sallan magariba kawai babu jinkiri a yi sallan magariba ke sama ba sa yin nafila in sun gama mutum yana nafila hana ki suke yi gama daga baya da karatu bincike yawa sai aka samu a zamanin annabi sahabbai sukan zo su yi na bilfile kafin a yi sallan magariba wanda ma ya shigo masallaci sai ya dauka cewa ana nafila ne bayan sallan magariba a riga an yi sallan magariba alhali kuma ba yi ba wani a zamanin annabi kenan kusan a haka ne yake samun masabobi da yawa saboda haka waɗansu masabobi sai suka ce ya ah, to ana yi yin nafila don an yi jinkiri ba matsala ba ne abinda da yake hatsari shine a yi sallan magariba rana ba ta ɓace ba wannan ke fi hatsari amma don an ɗan tura wannan babu matsala sai dai kar a tura da yawa wannan kenan to don haka ga masabar malikiya rana tana faduwa ana kiran sallan magariba ana aiwatar da sallan magariba to lokacin muktari ya fita shi yasa a dadin idan ka lura zaka gan aka sallar sallan magariba iyayenmu na da sai su abinci idan aka ci tuwo suna gama cin tuwo sai a yi kiran sallan isha'i sai ka samu mai yiwa minti talatin mai tsakani amma kuma a lokacin minti talatin za ga wani ya yi duhu tun ba za ga kafa ki ba amma azumi wani ya tace wai ana sallan shayi lokaci bai yi ba wai ana kiran sallan shayi ko a shiga lokaci bai yi ba sai an kai karfe takwas na ce wannan bai ji karatun da kyau ba ya turo mini sai na share ya sake turowa na ce haka sake bincike saboda da ya fada na tsaya na ɗan duba hukuncin da ake tsorarwa daman a kai shine lokacin sallan isha'i shine wanda za mu shiga shafaki inda ya ɓace a sararin samaniya magana ta gari musamman idan babu wuta an fi gane wannan babu wuta babu hadiri amma kun san wutan nan ya sakalta muwaini yanzu za ga babu wuta a gari amma akwai wutan kan layi kuma wajen kan layin nan ja ne ya fi kama da kyafaki ya fi kama da rana lokacin da take safara ko kakkada walan mata fali ya fi kama da ita a lokacin kuma inda yake da tsawo yana iya gwada wa mutum wani abu wanda yake sabanin haka to shi wanda ya turo mil wannan bayani ba san da me ya dogara ba tun da ba mu yi magana da shi ba amma dai yana da kyau irin wannan idan har za ka yi karambani ko za ka ba da shawari akan waɗansu abubuwa to yana da kyau ka samu tabbaci tukuna inda ya shafaki ya ɓace to ba sai an duba karfe kaza ba ne sun da minti talatin kawai suke bayarwa an yi sallan magariba minti talatin sun gaba cin abinci da komai da komai kawai sai ka ji an kwalar kiran sallan isha'i kuma ana shiga kenan kawai sai a yi sallan isha'i kowa ya samu hanya ya tafi gidansa amma kai yanzu za a yi shayin ma ka je ka zauna wajen tukuban mai tsire ko kuma mai shayi eh Allah ya gata malam karfe nawa kake tafiya gidan kuma idan za ka tafi babu wani kunshi a hannunka kuma in ka je ba za ka ciki wanda dare ba saboda ka ci nama ka hada da buredi da kayi su kuma mata ka basu da da tuwo kenan kuma da safe su ci dumame kai ba za ka ci dumame ba sai ka fito in ka fito ka sake tsaya wajen mai shayi ku gaisa eh masu wannan hali suka je lahira za su yi bayani da kwarai da gaske za su yi bayani saboda yan an yi sallan yi sha'in ma ka tsaya kana hira in dai ba wanda shari'a ta baka dama ba matsala ne don gara ka shiga gida ka yi hira da matanka da 'ya'yanka ka san matsalolinsu su san matsalolinka a dauki matakin da za a gyara waɗansu abubuwan da ba su dace ba wannan kenan na'am sai mala ce walil gaibu ba gaibubati shafaki isha'i kuma idan shafaki ya ɓace wanne al'ahamari wanda yake ja ko kuma jajajaja to idan shafaki ya ɓace shi kenan kuma yanzu ko yanzu ka je ka duba za ka ga wannan abin da din waje ya riga ya duhu sai ga shafakin in ma ya rage saura kalanni ya riga ya tafi hmm. ila sulusin lailin awwali har ya zuwa sulusin dare na farko karfe nawa kenan karfe takwas da rabi ko karfe tara eh? karfe goma rana tana faduwa karfe nawa to kamar karfe bakwai ya eh, don karmu bakwai saura amma dai mu barki a bakwai ko bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu biyar alfijir ya fito awa goma kenan to anan ne za mu tsaya ko zuwa lokacin fitowanta zuwa alfijir mu dauki awa uku awa uku uku uku da mintoci nawa da minti ashirin to dara a ce rana ta fadi karfe bakwai takwas tara goma awa uku da minti eh, karfe goma da minti ashirin kenan saboda haka zaɓaɓɓen lokaci na ainihin sallan ishaki sai mu ɗauka daga karfe bakwai da rabi ko takwas saura fata daga nan za ka ɗauka har zuwa karfe goma shi ma sai ka bar shi kamar ko da rabi haka karfe goma da rabi dalilin da ya sa za ga wani lokaci waɗansu masallatai ana wani program na kai sallan magriba sai da sallan yin shayin ba za a yi ba sai karfe goma wani lokaci ma sai sha sai eh. saboda ana program duk wanda ya zo wajen abin da ya kawo shi wannan program din ne ya kawo shi mutanen anguwa da su sallah kawai suke zuwa su zo su koma kun san mafiya yawa an ana yin karatu a anguwa mutanen anguwa ba su cika damuwa da karatun ba wannan ko ina haka ne ba su cika damuwa da karatun ba ya za zai ga waɗansu ma suna gunaguni an tura lokacin sallah to tunda masallacin ba guda ɗaya bane ka je inda suke yi wuji-wuji ƙwarai da gaske saboda dun guna gunin ka ko tsakiyar masallaci ka shigo kai guna gunin ana yi na program ba da zaiwa za a yi ba saboda kowane abu da muhimmancinsa ya sa an gonku in ana irin wannan ka gaba za su yi sallar ishayi da wuri ba sai ka je wani waje ka yi sallar ishayin ka ya yi maka sauki eh, tun da kai kaya ce wannan din kafin wata rana ka zo ka fada cikin takai na rikin sauraron ka ga wannan to idan mun duba za mu ga muktari na sallan isha'i kamar yadda mai wannan littafi ya ambata yana da ɗan yawa sabanin sauran to amma kuma kun ga wata masaba zaɓaɓɓen lokaci na sallan isha'i yana farawa ne tun daga ɓacewar shafaki har ya zuwa dare ya tsala sai dare ya je tsakiya to kaga tun da akwai awoyi guda goma sai karba Eh, sai ka raba gida biyu karfe goma karfe sha ɗaya karfe sha biyu kusan da binci ashirin kenan da za a jinkirta sallan isha'i ba za a yi ba zai karfe sha biyun dare to annabi ya ce ma lokacin ta ne amma ba kowa ne zai yi haƙuri ya kai wannan lokaci ba eh, wato idan da an kai isha'i sha biyu yana jin gara ma a su ba Eh, gara su ba sun tafi sassan tun da eh, wannan bayan an kwaki bacci ne za a yi ta inda mutum ya kwanta da wuri sallan asuba ba za ta zama masa matsala ba to ila sulufin lailil awwal wannan ga masabar malikiya ne wali subuhi sallan asuba fa min tulu'il fajr as-sadiqi daga fitowar alfijin na gaskiya lil ikhtaril a'la zuwa ga wayewan gari mafi bayyana shine wannan ka hango mutum zaka iya dan gane cewa mutum ne ba ba itace ba in ka hango shi daga nesa bayan sallah ba kuma rana ba ta fito ba shi yasa in kun duba za ku ga lalura lokacin lalura na sallan asuba daga lokacin da gari ya waye za ka iya hango mutum ka gane shi zuwa fitowa rana za ku ga lokacin ɗan gangani shi ne za mu ambace shi nan gaba saboda wani abu muna ambatonsa kafin mu je wajen saboda sauki a samu sauki wannan kenan wa daruriyu li subhi lokacin lalura na sallan ba fa da ya ambace ta bari ya fada mata laluran ta minal isfaril ala daga wayewan gari mafi bayyana ila ishan su zuwa fitowar rana saboda haka kankanin lokaci ne kankanin lokaci ne ba mu yace sallah su ba karfe biyar to gari ya waye karfe nawa shida saura minti nawa to rana ta fito shida da nawa rana ta fito shida da kwata to kaga shida saura minti goma to ka baya da shida ma saura kwata mana ka ce shida saura kwata gari ya waye shida da kwata rana ta fito kun ga minti talatin kenan eh, wancan kuma lokacin ya ci da karfe biyar zuwa karfe shida an samu awa daya za a samu awa daya sayan kau cire ma minti sha biyar din minti arba'in da biyar ne gaba daya wannan minti talatin wannan minti arba'in da biyar na walin suhuri lokacin lalura na sallan azahar za ku yi ta kaddara wadaruriyu wadaruriyu wa'adin nan yana nufin wa wadaruriyu haɗafi ne alama kabla walin zuhuri sallan azahar kuma min awwali waktil asiril muktari daga farkon lokacin sallan la'asar na muktari ila gurobi kurfi shamsi har ya zuwa faduwa rana tunda mun ce sallah azhar muktarin lokaci yana farawa ne da gocewa rana zuwa lokacin da inuwar mutum ta zamo daidai da tsawonsa to laluran sallan azhar tana farawa ne daga lokacin da inuwar mutum ta zamo daidai da tsawonsa har ya zuwa faduwa rana to inuwar mutum tana zama wa daidai da tsawon mutum ya danganta daga yanayi lokacin zafi da lokacin menene a yanzu ina jin la'asar tana shiga karfe kudu saurakwata ko eh karbe hudu saura kwata saura minti goma to ka gani kuma rana tana bocewa daga tsakiyar sama karfe nawa to sha biyu da rabi ko da minti talatin da biyar to sha biyu da rabi ko da minti talatin da biyar har ya zuwa lokacin da to sha biyu da rabi zuwa da minti talatin da biyar za mu ce har zuwa karfe hudu saura minti goma da karfe hudu saura minti goma kuma sallan azahar ta shiga lokacin lalura in ka ji an ce maka lalura wato ba lalura ba ba a son kai sallah lokacin mai lalura shine yake aiwatar da sallah lokacin amma inda hankalinka baka da wani kuduri baka da lalura to kai sallah a lokacin muktari shi yafi tunda hadisin abdullahi da mas'ud Allah shi kare yadda da shi yace ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ayyul amali azamu wani aiki ne fi girma aw ayyul amali azamu wani aiki ne fi girma sai manzo Allah ya ce salatu li waqtiha shine mutum yayi sallah a lokacin ta malamai suna fassarawa lokacin muktari abinda yake nufi kenan wannan fi komai muhimmanci farkon lokaci musamman ma lokaci yana shiga sai a aiwatar amma ban da sallan azahar, da kuma wace sallah da sallan isha'i ban da sallah azahar, idan cikin jama'a ne kuma akwai zafin rana mutane za su yi jam'i akwai zafin rana na sama turata da yana shiddatar faihe wato shiddatar harre min faihe jihannan zai kuma sallan isha'i sallar shagiyar fi ana yin ta da wuri ne don masu sassauta mutane su koma gida su amma da sun samu ne sallar yi ya kai ta irin karfe tara da rabi ko kuma karfe sha biyu da eh, ya ka ga maganin masu jiran nan makin sun ba sha biyu kuke shiga ba eh, da mutum zai samu dama ya samu kwawa ma sai ya raba duk wanda yake shiga da wuri sai ya yi sallah karfe takwas da rabi wanda ba ya shiga da wuri sai ya tilasta su sai karfe 12 sai a sa waɗansu aljanu kuma suna lura da kowa <laughs> eh, wannan kenan walil asiri sallar la'asar min al-istirari daga lokacin da rana ta yi jajajajen din nan ila wakatil gurubi har ya zuwa faduwa har ya zuwa lokacin da za ta fadi shi ya sa kun lura za ku ga lokacin lalura wato takaitacce ne domin rana tana jajajaja za a yi ce kamar karfe wani lokaci sai gama kusan shida ne eh, kusan shida wato tsakanin jajajajen da fadawanta da bacewanta sai gaba ya wuce minti 30 ko 45 walil magrib lokacin lalura na sallan magariba min alfaragi ha lokacin mutum yana assalamu alaikum shine min alfaragi ha ana idan da sallar ila Il ilfajiri wani abin mamaki har zuwa fitowar alfijir saboda haka bakwai taura kaɗan an yi kiran sallah an shiga sallan karfe bakwai mu dauka ga masabar malikiya karfe bakwai kyaf an shiga sallah to ana yin assalamu alaikum to magariba ta shiga lalura daga nan karfe bakwai kuma har karfe biyar har karfe biyar ta gawa nau kenan eh, shi yasa cikin dare an fi ba da mutane dama abinda ake nufi da lalura idan ka taki za ka yi sallah a lokacin saboda kana da lalura amma ka ba ta biya bace niyya ba ta biya bace lokacin muktari za ka kudurta zuciyanka na yi niyyar yin sallah lokacin lalura za ka kudurta a zuciyanka na yi niyan yin sallah amma akwai sakaci lokacin biya kuma za ka kudurta a zuciyanka na yi niyan biyan sallah wannan kuma laifi ne shi ne bambanci Na walil isha sallan isha'i fa lokacin lalura na sallan isha'i min akhirin thuluthil layl al-awwal da ƙarshen sulasin dare na farko karfe tara da minti ishirin ko da rabi ila tulo ilfajir shi ma har zuwa fitowar alfijir karfe biyar saura eh, kun ga shi ma lokacin yana da tsawo amma kuma na lalura abin nan na magariba ya fi yawa tambihun to ga wata fadakarwa ya kamata a gane man akara salata ilal alwaqti daruri duk wanda ya dinkita sallah zuwa ga lokacin lalura min gairi uzurin ba tare da wani uziri ba asima yayi laifi saboda haka abinda ake bukata ka aiwatar da sallah a lokacinta wal uzurin kuwa wanda shari'a ta amince da shi akwai alhaidu jinin al'ada da ya dauke ba sai da lokaci ya kure wannan mun yi magana a can baya wanne fasu ko jinin haihuwa wal kufur ko kafirci mutum da man kafiri ne sai da lokaci ya kure sai musulunta sai musulunta a lokacin lalura to wannan sallan zai yi ta amma lokacin sallan ya fita to wannan sallan ta sha sai dai sallan gaba ba sai yaranta yaro bai balaga ba amma da ya bacci ya taki ya balaga to sai wankan jana ba kawai yi wutar da sallan a lokacin lalura waljununu sai hauka dama yana da problem sai abin ya buge shi, amma sai ya farfado a kuraren lokaci waligima ko suma ko farfadiya Allah ya sauke wa mu ko bacci akwai mai ciwon bacci wani in ya kwanta yadda ka san mushe haka zaka ganshi sai a ita dukansa ba zai tashi ba eh wannan yana da ciwon bacci wani ma aka ce sai ya tashi ma sai idan manomi ne sai ya tafi gona ya je da fatanyarsa ya dan taba kaɗan sai ya dawo duk yana cikin gigin bacci Eh. Allah ya kyauta wani siyanu ko mantuwa kawai ka samu hidima zai kamanta da sallah ko za la samun wannan eh hidima kawai sai kamanta da sallah to bangarori guda biyu ne bangare na farko shine mutum da babu duniya hannunsa yanzu ya samu duniya ya fara mantawa da addini wannan hadari ne babba akwai wanda shi kuma ya saba lokaci kaza yana aiwatar da sallan ko a masallaci kaza sai wani dalili ya zo sai ya tafi wani wuri da ya tafi wani wuri har lokacin waɗancan lokacin sallah ya suka aiwatar da sallah shi bai sallah can ba kuma sai ya dawo to wannan ba ya mai da hankali ba zai iya manta ta mafi yawan mutane suna yin haka wani sai ya dawo inda yake kawai sai ya ci gaba da hidimominsa sai an yi da dama sallah za sai an yi la'asar an yi magariba an yi isha'i ya je gida ya gama kwasan abinci ya kishin gida kawai sai wani tunani sai ya zo masa a azahar yau din nan ba bai yi ba Ake ba azahar din nan ban yi ba kuma zai zo masa babu wani tarar da yanke wannan ma Allah ya taimake shi ne Sun malamai sun ce mutum bai tuna ba har aka tafi kiyama bai wannan sallah ba ta sha saboda wannan mantuwa din to kaga wani dalili ne ya shigo masa shine ya manta to amma kai da kake kishin gide bayan ka cika cikin ka kawai sai ka tuna ashe ba kai sallah azhar ba to sai ka tashi ka auna ta amma kuma za mu gani kan ka'idan yadda za a yi ta eh. faslun ne ma mala ya kawo mana ya ce fasali na musamman ya yajibu alal mukallafi kada ma fataho minan as-salawatil makruda yana waje ba a bisa baligi ya biya salloli na farillai waɗanda suka kubuce masa tun da yanzu an ambata maka zaɓaɓɓen lokaci an ambata maka lokacin lalura to duk bayan waɗannan lokaci kuma lokacin biya ne sallan zahar yaushe take zama wa biya idan rana ta faɗi sallan la'asar yaushe take zama wa biya idan rana ta faɗi sannan sallan magariba da isha'i yaushe suke zama wa biya idan alfijir ya to sallan asuba yaushe take zama wa biya idan rana ta bayyana daga nan kuma har illa ma sha Allah ila yawmil qiyama kin lokaci ne na biya saboda haka lokacin biya lokaci ne yalwatacce in dai ana bin ka bakin sallah ga masabar malikiya to dole ka biya amma abin ya tafi kashi biyu akwai malaman da suke ganin duk wanda ake bin sa bakin sallah saboda tsaban sakace ba bisa uzurin da muka ambata a can baya ba tunda malam ya ambace su to ko mutum yayi ma Allah ba zai karba ba saboda me saboda inna salata kanat alal na kitaban mawquta idan lokacin ta yayi kai idan ba ka yi ba kana da ɗaya daga cikin waɗannan uzuri tun da nasosi sun tabbatar shi kenan sai ka aiwatar da ita amma in babu to ko ka yi ta ma ka yi banza tun da lokacin da ya kamata ka yi ba ka yi ba Allah ba ya bukata amma masabar malikiya ne suka ce a akwai abin da yake kira almaslahatul murtala tun da akwai almaslaha almurtala sannan ɗaya ɓangaren ma akwai saddu zariya suka ce gara a kai ta yoshi ya biya waɗannan salloli in ya so sauran abubuwa da bincike da bayani kuma an je lahira a ƙarasa ina fata an gani to shi yasa mala ya kawo mana babi na musamman duk sallan da ta kubuce wa mutum to ya biya dalilin da yasa za ka ga wani in aka yi sallan ishayi sai tashi ya kara yi. in aka yi sallan magariba sai tashi ya kara magariba in an yi sallan asuba ya tashi ya asuba ko da yake waɗannan mafiya yawa akwai shirme a ciki eh akwai shirme a ciki za ka biya sallah kawai ka tara su kai abin da za ka yi yanzu ne ma ake samun kamari mafiya yawa suna kokari suna sallah kai dai kyale su da iskancin su a gefe eh amma sukan zo sukan yi kokari su yi sallah amma samarin da waɗanda suka sanya wando fantalo akwai ƙarin bayani ne daga wajen wanda fijo eh, Allah ya gata mala ka tuna wannan kwantalo da nake magana ko malam ma ya sani ya da oke ina ji abokaru ka sa ko malam ya ya sa a lokacin za a ga mutum sai ya gama nomansa ya gama kiwonsa ya sayar da bunsurinsa sai je ya sayo yajin da za a jinka masa fantalo ya sai sabon kekensa tun daga gokaru sai ya je mai na magi a lokacin ba ku sallah an tara gaki kowane saurayi za a gaiki da kuma shi yasa yanzu za ga masu tara gashi dinan suna abu na su ba a dafa yi wannan waɗannan 'yan gayun ƙauye ne mutum ya tara gashi yana ƙoƙarin yana tattaci ba kuma kai da Allah ya maka gashi irin wannan na tukururu wallahi ba na tarawa ba ne zan ta kwana biyu ga kula da shi ba <laughs> eh, ya za ta wanda ga ya tara gashi zai ga ya fita daga fasalinsa don kai askin za ka fi kyau gashin wannan gashin ba naka bane ta'ar gashi ba naka bane wannan na larabawa ne da turawa ai kaga koma annabi lokacin da gashinsa zai zo ya kan yanke shi wani lokaci daidai kunnen sai ke wani lokaci daidai kunnen wani lokaci kuma kan sauka to wanda yake da gashi yallalo shi idan ya bar shi haka a doni amma kai tukururu ai ba zai maka kyau ba kuma ka samu wahala domin ni na tabbatar ka je wanka sai ka ci ruwa rabin bokiti duk rabin bokiti sai ya kare a kanka da idan eh, kwarai da gaske ko ba ka ba ne to a da duk an yi wannan to mahallin shahid da yana kawo samarin da yadda suke dinka wanduna pantalo suke tara gashi da yawa nan sai yawan zuwa kasuwanni da wajen hira sai ka samu mutum gaba ɗaya sallan ma bai dame shi ba kuma ba wanda zai sake yi sallan to amma kuma yanzu shekaru sun yi yawa an yi hankali an gane kuskuren baya to yanzu ana son a biya to ga musabar malikiya shine malamai suke bada fatawan a biya waɗannan sallolin duniya fi sauki amma na faɗa muku sabanin wato fahimtar waɗansu masabobi tunda suna ganin duk wani wanda ka ganki da fantalo da za ka samu rikakken baligi ne dun ba yaro karami ba ne rikakken baligi ne wani ma yana da matan yana sa fantalo yana zuwa neman wata bazaura ko yana neman zuwa mata ta ah, auren mace ta biyu ko kuma yana zuwa keke ayansa a wani wuri daban da wannan fantalo ne Eh, na jin haka ake kiransa fantalon ko ko fantalo ne eh. to don haka wajibi ne a biya waɗannan salloli murattabatan fi ayi waqtin kana wato a jeriya kowane lokaci dalilin da ya sa amala ya ce kowane lokaci saboda ga masabar malikiya hatta lokacin da rana take fitowa da lokacin da ta je take da lokacin da za ta fada wanda manzo Allah ya ambata cikin wani hadisi an hana sallah a lokacin saboda me saboda shaidan yana bayyana masu bautar rana suna amfani da wannan dama masabar malikiya suka ce ko da in biyan sallah za ka yi ko a waɗannan lokacin kana yi amma ka aiwatar da sallah initially musamman lokacin da rana take fitowa da lokacin da za ta fada wannan kan haƙi yi wa yajibu tartibul hadiratayn al-mushtarikatayn fil waqti wajibi ne a jeranta salloli guda biyu wanda suka yi musharaka a lokaci ba za a raba su ba a biya su lokaci guda kamar wanne kamar sallan azhar da la'asar sai kai azhar kai la'asar kamar sallan magariba da isha'i sai kai magariba kai isha'i saboda haka idan kai la'asar sai ka zo kai azhar bai yi ba idan kai isha'i sai ka zo ka biya magariba bai yi ba ta'ada saniyata abadan fa in qala fa ada saniyata abadan in ka saba to ta biyu dole ka kamar yadda ya ta har abada domin yadda Allah ya jera su aka zaka jera wa yajibu taqdimul fawaiti alal hadira kuma dole ka gabatar da wajibi ne ka gabatar da sallolin da suka tsere maka a bisa wanda ta zo wa in karaja waqtu hadira ko da ko lokacin wanda ta zo zai fita malam tazid ala kamsi salawat matukan ba su wuce salloli guda biyar ba salloli guda biyar sallolin wuni guda ke mutumin da ake bin sa sallan misali a yanzu yanzu kun ga lokacin sallan shayi ne ko to sai ya kasance ana bin ka sallan azhar da la'asar da magariba ga kuma isha'i lokacin isha'i yayi to abinda malam yake magana shine da azhar da la'asar da magariba sai kayi su ka biya kafin kai wannan sallan isha'i ko da lokacin ta zai fita ko. sallolin da ba su kai biyar ba to da asuba da azhar da la'asar da magariba ai ba su kai biyar ba sai ga yi shayi to sai ka yi hudun nan tukuna sannan ka yi ka yi wanda ta zo ko da lokacin ta zai fita fahim da alaiha ala ahadil qawlayn mashurai ne. idan ya karu a bisa salloli guda biyar aw alal al arba'i ala al mashhur ko kuma bisa salloli guda hudu kamar yadda waɗansu malamai suke fahimta ya zama biyar ko shida kenan Da quddimatil hadiratu idza daqa waqtuha sai ya gabatar da wanda ta zo idan lokacin ta ya takure shine a samu jiya gaba daya ka yi sallah ba ba ka yi sha'in jiya ba ga asuba ga azahar ga la'asar ga magariba salloli nawa guda biyar yanzu kuma ga isha'i ta zo to sai a yi isha'i da kai bayan an yi isha'i sai ka bayan isha'i sai ka biya waɗannan guda biyar ina fata an gani amma in lokacin isha'i ya kure idan bai kure ba tun da kana da yalwataccen lokaci to kai kokari kafin ai karfe 9 za a samu duk waɗannan salloli guda biyar ka yi su ko in ma guda shida ne duk kayi su kafin karfe 9 tun da yanzu karfe nawa ne karfe 8 kafin tara da rabi duk kayi waɗannan salloli to lokacin isha'i bai fita ba sai kai sallan isha'i a lokacin wa man zakara fa'itatan duk wanda ya tuna wata tsereriyar sallah sallan biya fi waqatiyatin a cikin lokaci yajibu tartibuha ma'aha wanda ya ba a jeranta tare da wanda ake ciki fa'in kana fazzan idan shi kadai ne yake sallah kafa a malam ya fi raka'atan to sai ya yanke matukan bai kulla raka'a guda ba eh, sai ya yanke wato mutumin da yake ya zo yana sallar la'asar sai ya tuna akwai sallar a zahar bai yi ba sun ba kai raka'a guda ba ka yanke Tunda sai kai azhar a zahar kai la'asar to idan ya kulla raka'a guda kuma me zai yi kulluwar raka'a bi wad yadayhi ala shi shine ya sanya hannayensa bisa gwiwoyinsa ya fara mai kenan ruku fa in aqada idan ya riga yayi haka to damma ilaiha ukra sai kawo wata raka'a din wa karaja an shafa'in sai shafa'i sai ya sallama to me yasa aka ce shafa'i yayi filan dole kenan me yasa ga masafar malikiya imam malik yana da fahimtar cewa duk wani aikin alheri idan mutum ya fara ba zai yanke a tsakani ba tunda Allah ya ce wala tusilu wa malakun kada ku bata ayyukan yasa ko azumi ne na nafila ga makabar malikiya ko ga fahimtar imam malik idan ka fara azumin nafila ka karya to sai ka biya Ka dai na nafila ba dole bane ko dole ka biya in ba haka ba wannan wasa ne da da wato da addini ina fata an gani shi yasa a karkashin wannan fahimta idan mutum yana azumin nafila sai wani ya gayyace ki ya haɗa haɗaɗɗen abinci da rana da ba na sallah a zahar sai ce yana gayyakanta kawai ka je ka ga irin abincin da baka saba gani ba kawai an haɗa ki gijin ce fadal to in ka dauko nufin wani hadisi kariya kawai ka kwashi girki ka naɗi girki ya eh, ba ruwanka da abincin dare ma na gidanka ko ba za ka biya ba amma kuma imam malik ya ce ka fara aikin alheri kuma ya za ka yi ka bari ka abin nan ya ce ba za ka karya ba don kuwa ka karya sai ka biya to yanzu akwai mafita da kaje ka ga an hada girki gijim kai kuma kana azumi ka ce kai amma wallahi yau fa monday ne ina azumin litinin amma da yadda za a yi a samu kwano ko leda Eh, don kwano zai dame a nemo leda don kofar fesu ne ka sake a cikin leda an haka je gidanka a bude ya iska zuwa lokacin da rana za ta ba da ya yi bude baki eh, amma ba ko wani wanda baya kwasuwa wanda baya kwasuwa do wanda ke nan to don haka idan mutum ya yi ruku'u shi nan sai ya ci gaba sai ya kawo ɗayan sai ya yi shafaki kun ga ya yi na fila ke na raka a biyu tun da babu wala wuce rani fi laila wala wuce rani fi nahar tallan eh, magariba dama ita ce wuturin nahar saboda hadisi na na aisha Allah shi kare da ita to ba a wuturi guda biyu wa in kana imaman gidan liman ne fa Ka sa'a. sai ya yanke ana bin liman sallan azahar, shi kuma ya zo yana jan sallan azhar sai ya tuna bayan ya fara jagorantar mutane ta wannan kan ya yanke wala ya saklifu ba zai mai komai ba wa ya tsiri zalika ba zai mai kowa ba wa ya tsiri zalika li salatul mamomin sai dai wannan ya nashi a cikin sallan wanda suke bayan ka. saboda haka malam kabiru ya zo zai ja mu sallar la'asar kafin a yi raka a guda sai tuna ke bai yi azhar ba ba kawai sai yanke sai ya juyo ya ce an fasa sallallahu alaihi domin saboda ban yi azara kawai jirowa zai yi ga mazhabar malikiya kuma mu ka kaf gaba da sallolin musallan ku ta baki kuma tun da liman ne dole ku jira ke ya zaha kuna ta kuna guni kuna tsakin haka dole za ku hakura eh wato a mazhabar malikiya liman fa ana shi karfi yana da karfi sosai yasa suka ce inda liman ya sallah wani ba zai zo ya tsaya wajen kai suka ce masallaci ma idan liman ratibi ya yi sallah to su ba za su zo su sake jami'i ba in zai kawo fitina haramun ne babu fitina kuma makaruhi ne saboda a ba da liman yanki ina ba da an gani to amma kuma a wata fahimta sun da shi ne kadai shi kadai ne abin ya shafe shi bai shafi mamu ba har an fara sallan da shi ko da ma ya raka ne ko raka a biyu to ba zai shafi sallan mamu ba tun da su ba sani ba abin da ya fi dacewa shi ne sai ya maye wani sai shi sai ya fita sai ya zaga sai ya zo baya sai ya sallan azahar idan ya yi sallan azahar sai ya takaita waɗansu abubuwa domin ya zo ya samu wannan jami'a yi da shi ina fata an wa in kana mamuman tamada ma imamihi idan kuma mamu ne ya tuna bai azhar ba to sai ya ci gaba da sallah tare da limaminsa. sa fa idza faraga ya gama sallah ma nafiya sai ya sallaci abin da ya manta sun mai idu ma sallama da imami fil waqti sannan sai ya sake maimaita sallan da ya tare da liman a lokaci Eh, a cikin lokaci fai fa idza kana juma'atan sallaha zuhuran idan juma'a ce to sallah zahar zai yi sai ya manta wato kamar an zo za a yi sallar juma'a ya yi sallar juma'a sai tuna biya sallar su ba ba. to shikenan sai ya ci gaba zai yi juma'an dole bayan an yi sallama sai ya sallar ba, bayan ya yi sallar ba kuma sai ya sake sallar juma'a amma kuma raka'a hudu zai yi tunda shi kadai ba zai yi juma'a ba kun ga nan an yi ta baibayi wa mamu saboda haka in kai ne ka tuna sallan azhar ana la'asar to za ka yi la'asar din dole saboda ka balle daga liman hatsari ne saboda duk wata kafan fitina ba a so to sai ka yi la'asar din haka bayan an yi ta sai ka zo ka yi azhar idan ka yi azhar kuma sai ka zo ka sake la'asar shi yasa ya ce inda lokaci balle ma akwai lokaci kaga kenan ka yi la'asar guda nawa ya guda biyu amma ɗayan fila ne na dole tun da kana tare da lima. shi ne bayanin malam tambihun faɗakarwa sayati zai zo nan gaba an na kada raka'ati inda ibn al-qasim kulluwa raka'a wajen ibn al-qasim bi rafa'i ra'si min da daga kai ne daga rukuwa illa fi masail mazkura fil mutawwalat sai dai a wadansu akwai wadansu matsaloli amma an ambata cikin littafin al Wato wato abinda yake magana ya kawo mana wata matsala ce mutumin da ya shigo masallaci sai ya samu liman ya yi rukuku da ya samu liman ya yi rukuku ko za a ka'ida ka zo ka samu liman ya yi rukuku kai ma niyya za ka yi ka shiga to yana yin niyya yana kabbara harama yana kama gwiwansa sai suka yi kiyya da liman ya kama gwiwa shi kuma liman ya mike ya samu raka'an ko bai samu ba wasu malamai suka ce ya samu raka'an amma ibn al-qasim ya ce bai samu raka'an ba bai samu raka'an ba abinda yake bukata shine ya zamo yayi ruku'un bayan yayi sai liman ya dago sai da yayi tukuna sandan liman ya dago amma sai kiliyan nan amma zance mafi inganci shine duk wanda ya zo ya samu liman yana rukuku ya yi inda sun yi kiliya da liman ya samu wani ruka amma wanda suka fi cin wannan gara su ne wanda suke baya saboda masallaci da yawa lokacin da ka zo akwai ko limamanmu da suke sallah duk wanda yake sallah gaba zai yi ganewa yanzu yadda wanda yake kafara in zai dago da yadda malai ke kafara da yadda ni ma nake kafara da bambanci akwai limamin da yake sai ya fara abu idan yana ruku'u sai ya yi haka ya ce sami Allahu liman hamida akwai wani kuma tun lokacin da yake zai ce sami Allahu liman hamida kowa da yadda yake yi to kai yin kai amfani da sauti kana can baya jira limamin ya yi ruku'u sai da ya miƙe zai ce sami allahu liman hamida kai kuma lokacin kana can to ni dai na san sami allahu liman hamida ana yi ne a lokacin da ake tagowa shi yana sami allahu liman hamida kai kana allahu akbar <laughs> eh shi kuma ba already ya ya miƙe a tsaye ba ya ce sami allahu liman hamida amma kuskure ne da lokacin da kake tsagowa ne ya danganta da lokacin da zaka fara kamar yadda na ce muku wani yana abin nan yana cikin rukun zai ce sami Allahu liman hamida wani kuma yana ruku'u sai ya fara dagowa sai ya fara dagowa sai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan katira tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda zai yi ci gaba idan ya gama addu'o'in da zai yi sannan sai ya fadi ya yi sujada wannan fahimta ce aka samu tsakanin malamai wato bangarori guda biyu amma dai abin da aka fi ba da bayani aka fi goyon baya shine sai za ka yi amfani da abin da ka ji sun kuma kana da to abin da ka gani eh, ko da kun yi kiliya da liman inda har ka zo ka same shi da yana rukuwa yadda kake tsammani to ka samu wannan raka'a eh wannan shine sai faslun sai wani fasali na musamman wanda zai ambata mana lokacin da ya haramta a sallolin na filfili a ciki shi ne mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu abin abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته